يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من gode ma الله سبحانه وتعالى bisa ga baiwa da ya arzuta mu dawowa a darasin arba'una hadisi annawawi bayan tafiya hutun na azumin ramadana muna gode ma Allah muna roƙon karban ayyukan da sun a gabata da muwafaka ga sauran rayuwa alhamdulillah kafin tafiya hutun azumin ramadana karatunmu ya tsaya ƙarshen hadisi na goma sha hudu a darasi na tamanin da tara yau insha Allah subhanahu wa ta'ala darasi na ah, tasa'in daidai kuma kan hadisi na goma sha biyar sha'i na ɗari da hamsin da uku shafi malam ya ce alhadisul khamis alhadisul khamis wa ashar hadisi na goma sha biyar ana bi horera daga abi horera radiyallahu anhu أن رسول الله حقيقة من الله الله عليه وآله وسلم قال يا جي منظم الله صلى الله عليه وسلم يا جي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan shi faɗi alkhairi aw liyasmut ko shi shu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر تكون akhir duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar shi darajanta ya karrama makwabci ne wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim dayfahu ya karrama ya darajanta ba ko ne rawahu al-bukhari wa muslim Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi Wani hadisi idan muka lura ya yi umarni da abu uku bisa ga sharaɗi biyu sharaɗi na harko imani da Allah sharaɗi na biyu imani da ranar lahira imani da Allah shi zai sa ya zama faɗin alheri ko kai shuru za ka yi ne don Allah in za ka faɗi za ka faɗa ne don Allah in za ka yi shuru za ka yi shuru ne don Allah saboda imani da Allah imani da ranar lahira shi kuma yana cikin abubuwan da za su yunkurar da kai don imani da ranar lahira shi ne ma'anar sanin cewa abin da ka yi daga cikin waɗannan ababe guda uku sakamako za ka samu lada za a baka saka maka za a yi a ina a ranar da sakamako yake da daɗi a ranar da kake da bukata matuƙa da sakamakon ayyukanka ta cin ranar lahira da haka sai aka sanya imani da Allah da imani da ranar lahira sharaɗi ga gabatar da abin da aka yi horo a kansa shine faɗar alheri ko yanzu na biyu karrama makwabci yi masa alheri da rashin cutar da shi na uku karrama bako shine ah, ba shi haƙoƙa ne shi bako malam ya ce a shar'u bayani ko sharhi game da wannan hadisi man kana yu'minu hadhihi jumlatun sharqiyya jumla ce ta sharat jawabuha amsa sharatin falyaqul khairan aw liyasmut ya fadi alkhairi ko shi shuru المقصود بهذه الصيغه abinda ake nuhi da wannan siga alhafsu kwadaitarwa wal igra'u da turawa ala qaulil khairi akan mutum ya faɗi alkhairi aw sukut ko kuma shishu. an ƙera wannan siga shar'iyya da jawabinta don a kwadaitar da kai a tura ka a sanya ka ka zama ka ɗabi'antu da faɗar alheri ko yin shiru ka annahu qala kamar dai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallam in kunta tu'minu billahi wal yawmil akhir in dai ka imani da Allah da ran lahira fa qulil khaira ka wada alkhairi aw iskut ko kai shiru fa qulil khaira aw iskut wal imanu magana game da imani da Allah wal yawmil akhir da magana game da imani da ranar lahira fa baqa zikruhuma ambaton su ya riga ya gabata a hadisin a wa wa duka an yi magana akan imani da Allah da imani da ranar lahira fal ya yaqul khairan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya faɗi alkhairi a cikin kalma akwai lamun fal ya yaqul ba a ce fa yaqul ba fal kana ta sautin lamun fal ya yaqul to wannan lamu menene matsayin shi allamu lil amri lamun na umurni ne wal khabaru ko wal khairu naw'ani shi ko kalmar alheri ta kasu kashi biyu khairun bil maqali nafsi alkhairi ga ita magana ita kanta ita magana kanta ta zama alheri ce wa khairun fil muradi bihi kuma ya zama manufar yin magana alheri kenan ita magana ta zama alheri kuma manufar yin ta ya zama alkhairi don da magana da yawa magana ta alheri ce amma bisa ga manufar da an kai ta ba alheri ba ce ba manufa ta alheri aka nufa ba amma alkhairu fil maqal amma abin da yake alheri a wajen magana ita kanta a ce ita kalmar kanta alheri ta sun san ka ayyadkura Allah kamar ya ambaci Allah عز وجل ويصبح كما شيء تقبيج سبحان الله كلمة سبحان الله إن الكلمة العيج ويقرأ القرآن كو يقرأ القرآن كا كقرآن كلمة مؤمنة دكا الخير ويحمد شكوني مع الله أقوى ويحمد الحمد لله الحمد لله كلمة خيرية ma fi hashar wa ya karahul Alƙur'ani? ya karanta qur'ani kalmomin qur'ani gaba da alkhairi wa yu'allimul ilma ko ya sanar da ilimi sanar da ilimi alkhairi wa ya'mura bil ma'ruf ya da alkhairi wa yanha al munkar shi hani daga abinki fa hadha khairun bi nafsihi waɗannan kalimomi ko waɗannan abubuwa su ainihin kansu alkhairi wa amma alkhairu li ghairihi amma abin da yake asalin kalmar ba a ce mata alheri sai dai abin da za ta jawo ka an ya kula kaulan ka bar ya faɗi wata magana laisa khairan bi nafsihi ita ainihin wannan maganar ba tsintsan alheri ba ce walakin min ajali idkhali sururi ala julasai sai dai yayi maganar don ya shigar da farin ciki ga abokan zamanai suna tare da mutane ko mutum ɗaya ka zo ka sami mutum ka mai sallama ya amsa sai ka zauna shi ya yi shu kai ka yi za a samu wani yanayi maras kyau duk ku shu ba mai sha ko kala za a samu kewa to sai ka fito da wata magana wata ita wannan magana kalimomin ta asalin su ba wani alheri ne. amma manufarka ta a shaye kewa tsakanin ku a dan samu walwala to sai ka zo da wannan kaga manufar alheri ta amma asalin kalimomin ba a ce musu alheri misali bayan kun sallama kun gaisa kowa ya shi sai ka ce wani mai an marabinka da wani dan ashin mu da baka taba karatu tare da shi a lalle wani mun yi wata ka ba mu haɗu ba ai ko na haɗu da shi shekaran jiya har muka tattauna har muka ɗauko hira da muna makaranta waɗanda kalmomin alheri na ga ainihin kansu su alheri ne kamar subhanallah kamar alhamdulillah amma manuwarka ka ɗebe kewa tsakanin ku kowa shi shu da sa farin ciki wannan manuwa ce ta alheri da haka sai kalimomin da ba a ce musu alheri su karan kansu amma sun samar da alheri tsakanin kai da wanda kuke zauta da shi ko kai da waɗanda kuke zaune tare da su masalan to wannan shi ma da yake nuni da kalimar da asalinta ba a ce mata alheri ta ita amma dai manufarta da abin da za ta bayar zai iya zama alkhairi fa haza hadha wannan alkhairi ne limaye ya tarattabu alaihi don abin da yake jawowa min alquns na ɗebe kewa wa iza latil wahsha da gusar da kewa wa husulul ulfa da samun haɗuwa li'annaka domin kai lau jalasta da za ka zamna ma a ƙaumin tare da wasu mutane walam ta ji shai a min alkalami ba ka samu wata magana da za ka yi ba ya kunu hairan da ita magana za ta zama alkhairi da za ta yi da ainihinta wa baki ta samitan ka kasance a shuru min hini da halta min hini au min hina min hina da halta daga sadda ka shiga ila an ƙunta hakka tashi kana fi haza wahasha a cikin wannan za a samu kewa wa adamul ilfa da rashin haduwa da za ka zo wurin mutum ko mutane daga shiganka har fitowar ka shuru ba wata magana to wannan zai zama akwai kewa da takura amma idan ka ja wata magana wadda za ta shiga tsakanin to wannan zai ɗebe kewa da takura lakin ta tahaddas a kai magana walau bi kalamin laysa khairan ko da magana ce wadda asalinta ba alkhairi ba ce fi nafsihi ga ainihin kanta ba a faɗar wannan kalma a ce alkhairi ta eh wani ne an marabinka da wani kaga kalimar nan ba a ce wace ta za a rubuta maka lada kalimomin ba kalimomi ne na tsarkake Allah ba ko tasbihi ko hamidi kalimomi ne na al'ada walakin min ajal idkhal sururi sai dai saboda ka sanya farin ciki ala sa aika ga abokan zamanka fa inna hadha khairul li ghairi wannan ya zama wani alkhairi don waninsa ba don shi ainihin kansa ba kenan kalimomin don abin da za su samar suka zama alheri ba don ainihin su karan kansu ba amma akwai kalmomin da su kansu alheri na ka subhanallah walhamdulillah ko karanta qur'ani wannan asalin kalmomin alheri na a cikin hadisi annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama awliyasmut ay yaskut shi shiru samata da sakata ma'ana su daya ma'ana ya shiru wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira ya darajanta makwabci ne ay jarahu fil baiti makwabcinsa a gida saboda makwabtaka kashi kashi akwai makwabtaka a masana'anta a kasuwa أقول مفتك مفتكا أجدا والظاهر أبند الظاهري أبند أبيناني أنه حقيقة وأن أمرني نا أكرما مقفتي يشمل يا قمي حتى جاره في المتجر متجر موضوع التجارة مكان التجارة ya ga mai an makwabcinka a masana'anta a wurin kasuwanci filmatijar a wurin kasuwanci ka ka fi dukkani matsalar, kamar makwabcinka a shago ga shagon ka ga shago ne lakin huwa sai dai shi makwabci na gida huwa lamirin ga yana koma mawa yana koma ma jaruhu fil baiti fil awwal ga na harko shi awwal na harko shine makwabcin gida azharu ya yi bayyana ma'ana ya game kowace makwabtaka amma ya yi bayyana ga makwabci na gida da gida ai aljaru fil baiti makwabci a gida ta ce makwabci to ma'anar da za ta fara zuwa a hankalinka cikin ma'anonin kalimar makwabci shine makwabcin gida da gida kayan na shago da shago ko na wurin aiki ya zo wa kullu ma qarubal jaru duk sanda makwabci ya zama kusa minka gare ka kana haqquhu a azam to sannan ne hakkin sai fi girma duk sanda makwabcin ka ya zama mafi kusanci gare ka to sannan hakkin sai fi girma wa atlaqa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ya bude kalmar al-ikrama karramawa ma'ana ya batta budadda yace fal yukrim jarahu ya karrama makwabci ne bai ce ya karrama shi ba da bashi kuɗi bai ce karrama shi ba da bashi sutura bai ce karrama shi ba da bashi abinci a kawai ya karrama shi za ka kalmar karrama ta zama a buɗe kinan kowanne irin nau'in karramawa amma da za ce fali da kurin bi ne ya karrama shi da bashi abinci da sai a ce annabi ya kayyade karramawan da abinci ko fal ya krimhu bi ya karrama shi da sura da sai a ce to ga sura annabi ya ce amma zai ce fal da kurin bai ce bi kaza ba Za haka ashe kowanne nau'in karramawa ya shige ciki don annabi bai bayyana karramawa iri guda ba balle karramawa ta tsaya nan ga wannan gudan da annabi ya bayyana sai bashi a dunkule shine atsalaka ya bar kalmar bude wa atsalaka annabi sallallahu alaihi wasallam al-ikrama annabi ya bude kalmar karramawa fa qala ce fa likum jara wala ne kul masala annabi bai ce ba a misali bi da idrahim ya bashi kudi aw sadaqa ko ya bashi wata sadaqa aw libas ko ya bashi sutura aw ma ashbaha haza ko abin da ya kama da wannan sai ce kawai ya karrama shi kullu shay'in yati mutlaqan ga qa'ida ta ilimin usulul fiqh duk abin da yazo maras kaidi fi shari'ati a shari'a fa innahu yurja'u fihi ila al-urfi to za a koma zuwa ga al'ada wannan mas'ala tana da muhimmanci gane ta ma'ana duk wani abu da shari'a ta ambata ba ta ƙayyade shi ba to za a koma zuwa ga al'adar mutane al'adar mutane shi za a koma zuwa ga shi misali liyun duk zu sa'atin min sa'ati Allah ya umarni da miji ya ciyar da mata dai ya ciyar ko fa anfiqu alaihinna to yanzu ciyar da zakai ciyarwa ta al'ada inda kuke yanayinku abinda abinci wurinku shi zaka bata masalan abinda abinci gare ta shi zaka bata abinda ba abinci gare ta ba ka bata shi mafhumun hmm. to shine in abu ya zo dunkule to fa innahu yurja'u fihi ila al urf sai a koma zuwa ga al'ada duk da malamai suna ƙarin bayani a nan mataki kamar haka ne idan kalima ta zo a cikin Qur'ani ko hadisi sai aka ambaci a koma ga al'ada to sai a koma ga al'ada ko kamar wasu abubuwa da ƙur'ani ka ambata sai ce bil ma'rufi kaga bil ma'rufi yana nuna da abin da an ka saba ga al'ada ku ga urfin ku to in kalma ta zo cikin Qur'ani ko wani a hukunci sai aka ce a koma ga al'ada ku to sai a koma ga al'ada ko kuma abin ya zo sai ce a koma ga shari'a to sai a koma ga shari'a ko kuma ya zo bai ce a koma ga shari'a ba bai ce a koma ga al'ada ba to sai a koma ga al'ada haka malamai suke bayani kenan ko dai abu ya zo a cikin Qur'ani ko hadisi haɗe da cewa a koma ga shari'a to dole ga shari'a za a koma ko kuma ya zo ya ce a koma ga al'adan mutane sai ya koma ga al'adan mutane ko kuma ya zo ba a ce a koma ga shari'a ba ba a ce a koma ga al'ada ba to a irin nan gami za mu koma ga al'ada wannan bayani da malam zai zai ƙara fito mana da shi gai yace wa bil manzumatul fiqhiyya a cikin wani waƙe na ilimin fiqh usul fiqh manzumatul usul fiqh a cikin wannan yana cewa wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bi shar'i kal sirri fa bil urfi itudi wa kullu ma ata wa lam yuhaddad بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي وكل ما أتى وتكلمة لتنزو ولم يحدد بعد أي ديتبا بائيا كان جيتبا بالشرع إلى شريعة كالحرز كما حرز misali wanda ya sata cikin hirzi ana yanke mai hannu wanda ya sata ba cikin hirzi ba ana yanke mai hannu to yanzu kalmar ga ta hirzi da aka ambata a cikin hadisi ko akwai da cikin qur'ani akwai kalmar hirzi cikin qur'ani la sai dai a hadisi to yanzu hirzin ga da aka ce abinda a hirzi kasar ku wata kasa ba hirzi na ba abinda a hirzi wata kasa wata kasa ba hirzi na ba wasu mutanen abinda hirzi na a gare su wasu mutanen gare su ba hirzi ba ne, mafhumun don haka a hadisi an ce wanda ya sata a hirzi a yanke mai hannu to hirzin wani wuri hirzin al'ada mu al'ada muna abin da a hirzi to in ya sata ciki ne za a yanke mai hannu misali wanda ya sata cikin shago ya fasa shago ta sama ko ta gini ko ta ƙoba ya yi sata ya sata cikin hirzi ya yi ko yawa za a yanke mai hannu amma shagon kan hanya shi kuma an ake wasu abubuwa waje ga hili ba ciki ba sai zo ya ɗauka ana yanke mai hannu don ba cikin hirzi ba ne ba hirzi ba ne mafumin to hirzin nan ya danganta daga al'adarmu don abinda da al'adarmu na hirzi mu mutum ya sata ciki ne za a yi mai hannu abinda mu a wurin mu ba hirsi ba ne sai wani ya sata a wurin ba za a yanke mai hannu ba duk da yana yawa wani wurin su hirsi ne gare su misali na gaba kamar abin da ya sha'i dabbobi sakin dabbobin su kiyo idan suka yi ɓanna masu dabbobin za su biya ko ba za su biya ba za a yi la'akari da al'ada al'adar yankin munan da rana sakin dabbobi a gai duk wani gari ko anguwa ko kawai da suke kusa ga gonaki al'ada da rana suna sakin dabbobin su kiwo amma da dare ba a daurewa a kai to a bisa hakinin in dabba ɗaya banna da rana ba a biya saboda al'ada mutane suke dabbobin suke da rana masu kaya su ka tsare kayan amma in mutum suke dabba da daddare ta ce ta yi banna to biya zai don ga al'ada ba a suke dabba da daddare. to yana rawa wani wuri su da dare suka suke dabbobin da rana aka ba. kaga sai hukuncin ya canza da canzawa al'ada mafhumun da canzawa al'ada saboda haka a waman kana ganiyan fal yasta'dib waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf to bil ma'ruf ana nuna adatan misali ana magana ne akan marayi kana rikon marayi yana da gona sai ka shiga tare da kai da ya aiki aka yi aiki aka yi ne ana aiki masu aikin gona sun san nawa ne ake ɗaukar ɗan aiki da safe zuwa karfe kaza a bashi kaza masalan a fara aiki karfe takwas a tashi karfe biyu an san ko nawa aka bai wani aikin gona to wannan abin da duk mutane sun san iri ne aka bai shi ne al'ada kenan al'ada kenan wanda yi da yana aiki kaza kaza aka bashi to sai ka shiga cikin ma'aikata a gonan maraya da ka kariko an kai aiki da kai to bale a kullum ma'arufi in ana daukar dan aiki yini naira dubu to kai ma naira dubu za ka dauka ba za ka zo dubu dari biyar ba ta wuce al'ada mafhumun sai dai kila in za ka rage mai ka dari takwas ko kasa ga haka amma ba za ka zo ko ka ɗauko dubu da wani abu sama ba sai dai dubu don su abin ma'arufi abinda an ka saba ko ina za a yi ne ana noma ko ana aikin gona daga takwas zuwa biyu na rana a ba mutum dubu ɗaya to in ka ɗauki dubu ɗaya cikin kuɗin marayu don ka fara aiki gona ce daga takwas zuwa karfe biyu a kanta bil ma'arufi bil ma'arufin nan da abin da aka sani a al'ada yana yawa lokacin da ku dubu kuka bai a yini wani wuri dubu biyu suka bai can kuma shi ko wanda ya wannan aiki ya ɗau dubu biyu bil ma'arufi ya yi amma na in ka ɗauki dubu biyu ka bil ma'arufi la to shi a ma'anar in abu ya zo dunkule shari'a ba ta kayyade shi ba to za mu koma ne zuwa ga al'ada mafum fal ikramu karramawa idan kenan laysa ainan ba wani ainihi ne ba ba wani abu guda da aka cewa wannan shine karrama ko shi kadai bal ma addahun nasu ikiraman duk abin da mutane ka ɗauka karramawa to shi karramawa ne sai dai wa ya hatalifu ya bambanta min jarin daga makwabci ila ahara zuwa wani shi karramawa ya bambanta daga makwabci zuwa wani makwabci abinda za ka ba wani makwabcinka ya zan karrama shi kai in ka ba wani makwabcinka shi walakanta shi na kai ko dama da ka ga gidan talaka talat talat abin da za a ce wa masu ya bido riga daga shekara sai shekara to kana da wasu sutura da kaya kila wata uku ko hudu kana sa sai kansa aka wanke ka aika mai shi karraba shi na kaiwa zai gode ko ba zai gode ba to hagu gare ka akwai gidan mai kuɗi a tashi idan kasuwa ko ma'aikaci ko za ka aika mai da wannan tawayi in ka aika mai karrama shi na kai la izin kenan karrama mata danganta daga wanda za a karrama wani abin da aka karramawa gare wani walakantawa na gare shi mafhumun to shi ma yake cewa la wa yahtalifu min jarin ila ahar karramawan za ta iya bambantuwa daga makwabci zuwa makwabci fajaruka alfaqiru makwabcinka talakka rubbama ya kuru ikramuhu yana yiwa abin da a karrama shi biyu da kifi hubzin guntun burodi rabin burodi in ka bashi ka karrama shi sai an yana godiya Allah saka da alheri mafhumun rakifi hubzin guntun burodi wa jaru kalkani amma makwabcin ka mawadaci la ya kafi haza fi ikrami irin wannan baya isa ka karrama shi shi ma ya ka bashi kuncin burodi ai sai ga iskili ya gabe shi wa jarukal wadi makwabcin kamar daraja bai da wata ɗaukaka bai da wani girma rubama ya tafi yana iya isuwa bi adana shay'in da dan kaɗannin abu fi ikira mai karrama shi shi mutum ne kawai wanda bai da wani matsayi don haka ɗan abu ɗan kaɗan yana iya zama karramawa gare shi wa jaruka sharif amma makwabcinka mai daraja maɗaukaki da yake da wani matsayi ya hataju ila aksar abinda za ka ba wancan sai ka lullunka sannan ya zan karrama shi mafhumun wal jaru kalmar makwabci hal huwal mulasiq shine wanda kuke haɗe da shi ga gidanka ga gida ne tab da awul musharik fi suq ko kuwa da kuke tarayya a kasuwa awul muqabil ko kuma wanda yake dabrantar ka ga gidansa ga gidanka hanya ta shiga tsakani gida ne na dibo gidanka gidanka na dibin gida ne muqabil aw maza ko ko menene an makwabci haza aidan yurja'u bihi ila urbi shi ma wannan sai mu koma ga al'ada annabi ya ce a girma makwabci Qur'ani ma ya magana makwabci to ya za mu yi mu gane makwabci da wanda ba makwabci ba shi ma sai mu koma ga al'ada ga al'ada duk gwargwadon gidajen da ana ɗauka su makwabtaka to su ne makwabtaka wanda sun wuce a ce makwabta na to ba makwabta ba ne lakin sai dai kada ruwe, an ruwaito annal jara makwabci arba'una daran gida arba'in min kulle janibin kowane bangare gabas ga gidanka gida arba'in yamma haka kudu haka arewa haka ko ina gida arba'in makwabtanka ne a hadisin da bai inganta ba hadisi ne da'ifi abu ya Allah ya roto shi a cikin majma'uz zawaid imam al-albani ya ban a bashi a cikin irwaul kalil bi ahadis manar sabil hadisi ne da bai inganta ba wa hadha bil waqt al-hadir wannan ma idan za mu ɗauka mu kaddarta hadisin ya inganta amma fa bai inganta ba to za da ma za a ce ya inganta to za mu fahimci fil waqti al hadir sa'abun jiddan yanzu wannan lokaci abu ne mai waya kwarai gida arba'in fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah arba'una daran gida arba'in mi fahatuhum dan filin kalila dan kaɗan ne gida arba'in za ga sun ci fili dan kaɗan gidan mutum arba'in don lokacin musu kasance su sun ɗibi manya-manyan gidaje ba ba su manyan gidaje za su ɗan yi gurgudun inda za a zama a ɗan yin rayu don su sun ɗauki rayuwa ɗan wani lokaci kankane na ɗan jiran lokaci ba su ɗauki rayuwa kamar da muka ɗauke ta ba wanda in za a gida sai ka yi gida na duk iyali eh? wanda gidan wani a wancan mutanen zai waye mutum arba'in gida mafhumun da lokacin arba'u da daren misahatuhum sa filin su ɗan kaɗan ne lakin fi ahadina sai dai yanzu a zamaninmu arba'u da daren gida arba'in ƙaryatun ya zama gari yanzu haka irin manya manyan gidajen na ya gida arba'in gari na garin da ya gaba da gida arba'in fa ya zaɓulna in mun ka ce inna aljara abinda an makwabtaka arba'una darin gida arba'in wal buyutu qusurun yanzu gidaje sun zama manya manya qusurun jam'u qasr qasr babban gida inna tarbi bi sharar kal qasr kamar babban gida shine qasr jam'uhu qusur kana fiha su'uba akwai wahala wala hadha naqulu da haka muke cewa in sahal hadithu har in hadisin ya inganta fa huwa munazzalun za a dauke shi alal hali akan halin da ake ciki fi ahadin nabi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sadda gida 40 yan kadan ne wa in lam in bai inganta ba kuma bai inganta ba raja'ana ila al-urf sai ku koma ga al'ada baki ina zuwa ina kaka la'akari da makwabtanka ne mutane suke la'akari da akwai makwabtanka abin daga al'adarmu nisan wannan daga gidanka zuwa nan shine makwabtaka abin da ya zanta haka ba makwabtaka ba ne bisa ga al'adodinmu sai mu ɗauki haka tunda hadisin da ya zo ya ƙayyade iyakar makwabtaka bai inganta ba bale mu ce mu ɗauke shi a shari'ance mu kayyade gidaje don sai mu komo ga al'ada wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu darajar ta bako ne abdayfu huwa an-nazil bika bako shine wanda ya sauka inda kake ka rajulin musafir kamar mutum matahi nazala bika ya sauka wurinka fa hadha dhayfun wannan bako ne Ya yajibu ikramahu ya wajaba a karrama shi bima yu'addu ikraman da abin da ake doka karramawa shi ma ya danganta daga bako zuwa bako wani bako in ka yi shi ka ɗebo mai horo-horo an san horo-horo ya yi ka ya ka bashi, shi ka karama shi presidency ka karama shi wani ba ƙoho ka san wannan bai cikin karama shi ƙala ba abu alal ilmi ma abu ilimi sun ce Allah. inna ma ta jibu yana wajaba ka ciyar da baƙo iza ka fil qura in ya kasance a ƙananan hukumomi a ƙaramar hukuma kake sai ka yi bako to dole na kawo mai abinci daga gidanka ya ci ayil mudun sagira yan ƙananan alƙayu wa amma fil amsari wal mudun kabira amma a manyan manyan birane la ya ci ba dole bane in ka yi bako ba dole ne ka bashi abinci ba ba dole ka bashi abinci ba in ma bin nisbata aka yi la'akari da hali ne ko masauki ba dole na ka bashi ba saboda li'anna yi fiha mabahim domin irin waɗannan manyan biranen akwai gidajen cin abinci mabahim jam'u mat'am mat'am gidan cin abinci to akwai mabahim kafira da zai je ya zauna kawai ya ya wani abin da za a kawo mai a kawo mai zan sauki wa fanatik kuma akwai hotel hotel wanda zai kama daki ya kwana mafhumun to sai ya zama in irin wannan bako ne mai halin haka kuma a irin birnin da kuke to saukar da shi ma a daki da kawo mai abinci ba dole bane a gari ka wannan malam yana kawo magana wasu malamai ba ƙarshe za mu ji ya tabbatar da ita ko bai tabbatar da ita ba mafhumun walakin alqura sagira amma ƙananan garuruwa ya tajul insanu mutum yana da bukata fiya a cikin ta ila makanin zuwa ga wuri na duku da hutar ya zabu ilaiha da zai ta yi can a hutar ya ci abinci ko ya kwana walakin na lukurar sagira sai dai yan garuruwa ƙanana kamar ƙananan hukumomi ya hatajul insanu biha mutum yana da bukata a cikinsu ila makanin ga wuri yu'wihi wanda zai bashi wurin zama da natsuwa yu'wihi wanda zai tattaro da shi ya zama ya zamna ya ji yana yana cikin natsuwa walakin zahirul hadith wannan wasu malamai suka faɗi wannan dan ya ce qala fa'adu ahli ilmi dukkanin malamai suka faɗi wannan a wasu rahimakumullah sai malam karshen maganar sai ce walakinna zahir al-hadith sai dai abin da zahirin hadisi annahu am ya gani a kowane bako da kowane gari zaka karrama bakonka da bashi masauki da bashi abinci ko babban birnin tarayya gari ko da mai hali sai dai shi ya sauka rika ci a ba ba bukata sai an kawo min abinci kuma zan ce hutar in kwana ka hutar da kanka mafumin kaga in shi yace haka kaga ya dauke maka ko eh falikurin dayfahu ya karrama bako ne ma'ana maganar can ta malamai wasu malamai da suka ce in ƙauyena sai ka bashi wurin kwana da abinci in babban birni na ba dole ba ne ba ta yi daidai da zahirin hadisi ba shi kuma ƙur'ani da hadisi zahiri aka biya ga asali in za a bar zahiri to sai an kawo dalili in ka ce abar zahiri a koma ga wani abu to sai in kana da hujja sai in kana dalili mafhumun eh asali zahiri aka biya sai akwai hujja ta barin zahiri ko kuma zahirun namu awwalun akwai wani abu da ya tawili ne min nususil kitabi aw sunna ba tawili na son rai ba ko na ra'ayi to wannan dole bar zahiri a koma ga shi tawilin da yake da hujja a nususu shar'iyya mafhumun ba a fita daga zahiri annabi da yace ma aliyu imshi wala tantafit ta haka ka waiwaya da yake ya waiwaya kaga zahiri ya bige inda ya ce a ai ba haka kai ba zahiri kare ba ba a waiwaya shi kanihi ba yana a maza maza a amma bai waiwaya ba da sai tsaya ya ce ya rasulallah alama za mu katiluhum amma bai waiwayo ba saboda zahirin magana annabi imshi wala tastafi wani sahabi ranar juma'a kawace guda waje kawace guda ya kano da cikin masallaci sai annabi ya ce ijlis na ya zamna saboda zahiri ya ga shi kwarai daga sai kawa guda waje kawa guda ya shigo da ita ciki annabi na hudu ba sai ce ijlis kawai na ya zamna kawa guda ciki kawa guda waje haka na ya zamna ba bai ɗauko ta ciki mai tsawa waje ba bai ɗauko ta waje tsawa ciki ba fahim wannan shine asali cikin ka bibi da tawon usulul fiqh zahirin qur'ani zahirin hadisi ba a ita tai sai da hujja in ga hujja don akwai nassoshi daga hidda abu daga zahiri dan suka hisa daga zahiri wannan dole a hita in kubuce ya nake yake sai na sai zama dan zahiriya mafhumun eh amma in ba ka nasi kuma ka ta zahiri kuma ka hita babu dalili nasallallahu tawfiq insha Allah ne kamata mu tsaya abin da makaranta daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi ya ba mu lada kuskure Allah shi ya yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk